To a shirinmu na nishaɗi yau wane ne bakon namu? Eh, sunana Muhammad Zahid Isa. To Malam Zahid, kai mawaƙi ne baya ga wakashin shin kana yin wani abu? Ito eh, ina harkan ina kuma editin ɗinsu. Waƙar ka fara ko ka waɗannan editin ɗin? Edito eh, da waƙa ne na fara. To ya aka yi katsin da zuwa editin waƙar ba ta kawo ta ne? A dalilin da ya sa mm, na fara harkan bidiyo da editin shine in kana matsayin mawaki hmm. za ka ga akwai abubuwa da kake so ka ga ka kayi achieving in ka zo yin bidiyon ka to wa'annan abubuwan wani lokaci idan ka je ka samu yanzu kamar wasu za ki ga kyamara da suke irin aikin da suke na kyamara hmm. watakila gidan biki ne hmm. ko kuma watakila ko kana nufin ka ce min kyamarar da ake gidan biki da movie ba da ita wannan kyamara ake waƙoƙi ba duk da ita ce amma handalin ɗinsu Mm. yakan wajen daukan hoto ko kuwa kaka eh, position din camera ka mm. da na musical da na gidan biki ba ɗaya ba ne mm. saboda shi gidan biki maybe uh, all you need is standard uh, shots da sauransu shi kuma musical abin video yana da wani abu akwai wasu crazy abubuwa da ake bukata hmm, wajen dauka dauka yawa to shi zai zama bai zama lallai ya sani ba hmm. kenan kana nufin ga cewa da ka fara waka idan za a yi maka bidiyo baka jin daɗin yadda ake maka ya tursasa ka ka koya A'a ah, eh kwarai da gaske da ke ba ma wai kai kaina ba na kan ga bidiyon wasu hmm. abokai haka hmm. da za su je su samu irin wa'annan hmm. mutane su yi musu wato ainihin bidiyo so yakan fito wani lokaci sai ka ga ba abin da ya kamata kaga kake so ka gani a bidiyon kake gani yanzu tudu biyu kake ce ke kenan <laughs> eh to za ki iya cewa haka to yanzu kanka kawai kake wa kamera eh, da attitude koko yanzu kana yin na kuɗi ina yin na kuɗi saboda na yi wa mutane da ɗan dama dai a ciki akwai kamar su malik fresh akwai wani yaro something menene uh, ah, obi ne ko menene sunan kai wa mutane da dama to ina yanzu ka fi karkata eh to gaskiya dai a yanzu haka duk dai ina tabawa idan wannan aikin ya samu na wanne ya kafi Eto, eh kin san tun da na fi musical abin nan hmm. na fi zama a studio hmm. amma dukka idan aka zo ana son wannan aiki na video coverage ina hmm. zuwa in kuma editing kake so shi ma zan iya to yanzu da ka haɗa waɗannan abubuwa eh, me burinka buri eh burina dai a rayuwa do da farko gaskiya ba wai ah, musical ɗin kawai nake so gana abin nan achieving ba a rayuwa ina so in ga for example a ce wata rana nima ma a ce eh, yau na yi producing musical ta fito ita ma ta zama top a ah, hmm. cikin list ɗin top 10 na videos da ake kallo a Najeriya da hmm. duniya gaba ɗaya. To um, a gaba kana da sha'awar shiga fim ko a iya nan zaka <laughs> eh, to yanzu haka ma muna kokari dai akwai wani muvi da wani ogana ya rubuta mm. is all about this day hip hop din mm. tunda harkan hip hop gaskiya akwai wasu da suke mai wani fassara. Mm. So shi ne fassara. Eh, to fasaran duk wani wanda yake harkan hip hop ana mai kallon kawai shi dan iska ne ah, mai so ya bata al'umma ne so irin wannan shi ne muke so a yi fim a kai a faɗakar da mutane da ke gaskiya a harkan akwai wayanda su kawai sun taso ne sun ga suna kallon american suna abubuwa hmm. su kawai da just copying abubuwan da ake yawa hmm. eh, suke yi direct mu kuma abin da mu muke kallon hip hop ba irin wannan ganin muke mata ba tunda according to origin ɗinta an san cewa eh, it's originated from Africa. Daga Africa. Yawwa. So kuma gaskiya a dai bincike da ɗan wasu ƙananan research da mu muka yi hmm. mun ga cewa ya kamata mu nuna musu cewa ainihin Afirka tana da culture ɗinta. Hmm. In Turai suna da culture ɗinsu su yi na kuma muna da Sai dai mu ce Allah ya yi da nufi. Amin. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.